Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 14 ga watan Agusta. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanun labarai. Ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine. Inda jami'an kasar ta Ukraine suka zargi dakarun Rasha da nana ta harba rokoki kan tashar. mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi salman rushdie ya musanta aikata laifi bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai shirin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe litinin a ƙarƙashin wasu sababbin hanyoyi da aka amince da su To kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutane da dama a karamar hukumar gasol ta jihar Tarabar Najeriya. Banda wanda suka raunana mutum goma sha an kashe yau an je ana kokarin yin sallan zana'ida suka sake zuwa suka warga da gari. za kuma a ji cewa kamfanin man fetur na najeriya nnpc da manyan kamfanonin da yake hulɗa da su sun kawo ƙarshen wata daɗaɗɗiyar takaddamar da ta janyo ɗumbin asara ga najeriya ba karamin ɗi zai kawo ma gwamnatin najeriya ba ta hanyar riban da za ta samu ta hanyar harajin da za ta karba ta hanyar da za ta karbi abin da muke kira royalty Kamar kowane yammacin ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia da ke ukraine inda jami'an kasar ta ukraine suka zargi dakarun rasha da nana ta harba rokoki kan tashar wanda kuma ke barazanar haifar da hatsarin nukiliya sojojin ukraine za su auna dakarun rasha da ke harba rokoki kan tashar ko kuma daga tashar in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky a wani jawabi na bidiyo da ya yi a jiya asabar zelensky ya ce duk wani sojan rasha da ya harbi tashar ko kuma ya ta tashar ya harbo dole ya fahimci cewa ya zama muhimmin abin aunawa ga jami'anmu na leƙen asiri jami'anmu na sirri da kuma sojojinmu kasashen biyu sun ci gaba da zargin juna da harba makamai kusa da tashar ta nukiliya wadda rasha ta kwace a watan maris jim kaɗan bayan da ta mamaye ukraine katafarin kamfanin mai na aramco na kasar saudiya ya ba da rahoton karuwar kashi 90 cikin 100 a ribar rubu'in shekara na biyu a yau lahadi wanda ya zarta hasashen da manazarta ke yi da kuma hauhawar farashin mai da yawan sayar da man da kuma tantance riba kamfanin yana sa ran bukatun mai za su ci gaba da hauhawa har ya zuwa sauran shekaru goma duk da koma bayan tattalin arziki kan kasashen duniya na gajeren lokaci in ji shugaban kamfanin aramco amin nasir a cikin wani rahoton ribar da aka samu ribar da aramco ya samu ta kai dala biliyan 48.39 a cikin rubu'in shekara zuwa 30 ga watan yuni daga dala biliyan 25.43 a shekarar da ta gabata. masu fashin baki sun sa ran samun riban da ta kai dala biliyan 46.2 bisa ga ƙididdigar manazarta goma sha biyar kamfanin ya bayyana kason ribar dala biliyan 18.8 a cikin rubu'i na biyu daidai da abin da ya sa a gaba wanda za a biya a cikin rubu'i na uku mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi salman rushdi hadi matar ya musanta aikata laifi a jiya asabar bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai yanzu haka dai ana ci gaba da tsare shi ba tare da beli ba haka kuma babu tabbas kan dalilin sa na kai farmakin rushdi ya yi magana a jiya asabar kwana ɗaya bayan da aka daddaba masa wuka a yayin da yake shirin gabatar da jawabi a wani taron 'yancin masu fasaha a cibiyar Chautauqua da ke yammacin jihar New York ta kasar Amurka. Shugaban cibiyar Michael Hill shine ya wallafa labarin a jiya Asabar a shafinsa na Twitter likitoci sun dora mawallafin kan na'urorin taimakawa numfashi bayan harin da aka kai masa da kuma tiyata da aka yi masa Rushdi na rayuwar zaman ɗarɗar sakamakon wallafa littafin sa mai suna ayoyin shaidan a shekara ta alif da da takwas. Wallafa littafin da ya sa babban shugaban addini na Iran marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya ba da fatawar kashe Rushdi da ma duk wanda ke da hannu a wurin wallafa littafin. saboda ana ganin abin da ya kunsa batanci ne ga addinin islama to an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya wadda ke ci gaba da fama da matsalolin rashin tsaro inda wasu 'yan ta'addar daji suka kashe mutane kimanin goma sha biyar a ƙaramar hukumar gasol ta jihar tarabar arewacin kasar Muhammad Salisu Garba gare ka. a yayin da ake tunkarar babban zaɓe na shekara ta 2023 a zaɓe mai karatowa a Najeriya. Su kuwa 'yan bindiga na ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da ya janyo 'yan bindiga suka shigo yankin gunduma da ƙare kuka ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban suka kashe mutane sama da goma sha biyar suka jikata wasu da dama. Daga bisani kuwa al'umma suka zo suka yi zana'izar gawawwakin 'yan uwansu. Wani mazaunin garin da ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar talaho wadda ya fara ta shaida mun sunansa kamar haka. Yana magana da Yakubu Taraba karamar hukumar Gason. To Yakubu menene ke faruwa ne a yankin ku? Wallahi akwai matsaloli mu yanzu muna cikin tashi hankali muna cikin fargaba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kamar mai misalin mu karfe biyar haka ne yamma wallahi mutanen nan suka shigo kukan lado daga Sara sai Harbi sai Sara sai Harbi ba babba ba yaro ba mace ba namiji. Yanzu kimanin gawa banda wanda suka raunana mutum goma sha an kashe yau an je ana kokari yin sallan zana'ida suka sake zuwa suka wargaza gari ba dabbobi ba kawo ba abin da ba yi kawo a garin to yanzu wani hali kuke ciki wallahi mu dai ko muna neman ɗauki ga hukumomi har yanzu shiru kawai shi ma dai a nashi bangaren wadda aka kashe masa yan uwa sama da bakwai a cikin wannan turmatsatsin mai suna Yahaya Abubakar Garba ce dai ya ko shaida mini yadda lamarin ya auku kawo hari da kuka da gari garin dado sun kashe mana mutane da dama a wurin akalla an harbi mutum sama da goma kuma suna asibiti ba wani dauki da aka ce an kawo wannan abun tun wajen karfe uku yake faruwa har zuwa yanzu ba wani dauki daga gwamnati ko daga ɗan sanda ko daga soja ba dauki ɗaya daga cikin su. To ko hukumomin jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu ba da cewa 'yan bindiga sun jima suna cin karen su babu baka a yankin Bali da Gasol da ke jihar Taraban tambayar kenan da na yi wa SP Usman Abdullahi wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda ya ce. Wa'annan mutane wadda ba a san ko suwa ba dauki da bindigogi suka shigo cikin wannan ƙauyen suka kama harbin jama'a ba gaira ba dalili wadda sanadiyan harbin ne aka samu salwantar rayukan mutane zuwa guda goma sha uku. honorable abdulsalam gambo mubarak wadda ke zama dan majalisa mai wakiltar bali da gasol a majalisar wakilai na tarayyar najeriya wadda ya tabbatar da cewa ya sanar da hukumomi domin ganin an dakile wannan matsalar. a gaskiya ba mu ji dadin yadda al'amura suke tabarbarewa wannan yankuna ba amma alhamdulillahi a yanzu haka da nake magana da kai shugaban hafsan sojoji na kasa ya kira babban sojoji da ke jalingo ya ba shi umarni na cikin gaggawa a tura jami'an tsaro a wannan yankuna din insha ma Allahu daga nan zuwa gobe zuwa jibi zaka ga saukansu a wurin kuma in Allah za a dakile wa'annan abubuwa da suke addaban mu ko da kwanakin baya ma yan su suke da ikon yankin Jauro Manu da yankin Baba Juli da kuma yankin Jabjab sai kuma gashi sun sake tarautsa al'umma mazauna yankin Kare Kukanka da ke karamar hukumar gasar duk a jihar tara. Taraban Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To gaida Muhammad Salisu ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga murtala da gaban labaran duniya. Shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe Litinin. A ƙarƙashin wasu sababbin hanyoyin da aka amince da su, in ji ministan harkokin wajen Mali da kuma mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya. Shirin ya amince da sabon tsarin ne tare da sanar da dukkan ƙasashen da ke taimakawa da sojoji ba wanda aka ɗebe. Za a soma jujjuyawar ne a ranar Litinin. in ji ministan na harkokin waje abdullahi diop bayan da yankin sahel ya dakatar da tsarin jujjuya sojoji a watan da ya gabata saboda dalilan tsaro mai magana da yawon tawagar ta wanzar da zaman lafiya miriam de Sables ta tabbatar da wannan inda ta jaddada cewa tsarin jujjuyawar zai soma aiki a gobe litinin sanarwar ta zo ne bayan da a jiya juma'a kasar jamus ta ce ta dakatar da ayyukan leƙen asiri da zirga-zirgar jirage masu saukar ungulu a mali har sai illa masha allah bayan da mako ta hana izinin bi ta sararin samaniyar ta tallace-tallacen neman ma'aikatan sayar da kayayyaki da na abinci da ma na aikewa da wasiƙu sun karaɗe ƙasar amurka a yayin da kamfanoni suke fuskantar matsalar karancin ma'aikata sakamakon annobar covid-19 da yin murabus da wuri da kuma tsananin dokokin shigar baƙi. Gurabon aiki fiye da miliyan goma aka kasa cikewa a watan yuni a cewar bayanan gwamnati yayin da akalla mutane miliyan shida suke neman aiki duk da cewa kamfanoni na bukace da kara ɗaukar ma'aikata a daidai lokacin da jama'a suke kashe kuɗi sosai a wajen sayayya muna da gurabun ayyuka da dama amma ba isassun ma'aikata da za su cike su a cewar cibiyar ciniki da masana'antu ta amurka da ke wakiltar kamfanonin amurka a cikin wata sanarwa. wasu da dama da suka bar aiki sa'ad da annobar covid-19 ta duk durkusar da tattalin arzikin amurka ba su koma bakin aiki ba a gaida murtala faru sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma najeriya muka nufa inda kamfanin man nnpc da manyan kamfanonin da yake hulɗa da su suka cimma jituwa wadda ta kawo ƙarshen wata daɗaɗɗiyar takaddamar da ta janyo ɗumbin asara ga ƙasar daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu shamsi hamza ibrahim ta haɗa mana Wannan ci gaba da aka samu da ya biyo bayan umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya buƙaci a shawo kan duk wasu rikice-rikice da ya haifar da rashin jituwa da sauƙin kasuwanci tsakanin kamfanonin mai na ƙasa da ƙasa da Najeriya. Shugaban kamfanin man fetur na NNPC Malam Mele Kule Kyari ya faɗi cewa wannan mataki da aka ɗauka zai samar da sabbin kuɗaɗen shiga da yanayi mai kyau kana mataki ne da zai bunƙasa fannin ɗanyen mai a Najeriya da kuma hanya ga masu zuba hannayen jari. Tabbatar cewa gwamnati za ta samu dukiya ya shi da su ma wayannan wasu tangarda da suke cikin wannan eh, tafiyan da aka yi su ma an fidda su eh, saboda haka yanzu kowa sai inda ake ciki kuma doka ta ba mu dama mu rufe wannan rigima da muke da su kuma a ci gaba da tafiyar da business kuma a takaice ga kasa wato wannan shirya da aka yi ya kawo mana saukin kusan dala biliyan tara wanda idan da ba yi wannan zaman ba karshen shi gwamnati sai ta biya kuma Allah ya sa da ikon shi da aka wannan zama aka aka samu shirya shugaban bangaren kamfanin NNPC da ke sa ido kan jarin da gwamnati ke da shi a fannin albarkatun mai a Najeriya Balawunti ya bayyana cewa a yanzu haka akwai haɗin gwiwa tsakanin abokan hulɗar kamfanin wajen aikin tono mai da a baya aka yi watsi da su. Mun ƙudiri aniyan kan cewa za mu fara tono wannan mai wanda tuntunin aka daina aiki a kansa. Akwai gagarumin project guda uku wanda za mu ɗauki what we call final investment decision a kan shi. Akwai wanda muke kira bonga new oil watan sabon mai da zai zo daga bonga. Akwai wanda muke kira bonga north ma'aikatan mai za mu haƙo shi a arewacin bonga na yanzu akwai kuma wanda muke kira agbami gas watan harkan iskan gas da ke ciki tattare da agbami uh, project to n'a abubuwan idan kika hada su gaba kiɗa za su kawo iskan gas akalla a uh, miliyan 600 wanda muke kira 600 million scope of gas and also zai kawo tare da shi uh, kamar mai da ya kai wa na baral and in kika hada wannan ba karamin ɗi zai kawo ma gwamnatin najeriya ba ta hanyar riban da za ta samu ta hanyar harajin da za ta karba ta hanyar da za ta karbi abin da muke kira royalty kuma su ma wanda za su sa kudinsu na jari za su samu kudinsu kuma za su samu riba. Kazalika kamfanin NNPC ya kaddamar da wata manhaja da za ta sa ido tare da baiwa 'yan kasar damar ba da bayani ga kamfanin kan duk wani da ake zargi da satan man fetur ko barnata bututun mai a yankunan da ke kewaye da mai a kasar kamar yadda shugaban kamfanin malam Melikiyari ya yi kari a kai. ta'addancin da ake mana a wuraren mu sun tsanani kuma gwamnati ta ɗauki matakai masu yawa tsakanin mu da kamfanoni da muke aiki da su kuma akwai ayyukan da ake yi yanzu hukumomin gwamnati sojoji da nebi da sauransu dukkansu suna iya kokarin su kuma yanzu a halin da muke ciki yanzu mafi yawan wayannan wuraren da ake wannan bannan an da su kuma wannan tsarin da aka fito shine kada ma tsaya nan wurin ko ma da za ta faru mutane da suke kusa da wurin za su su kawo mana ripotu ripotin na mu yaka hukumomin gwamnati domin su ɗauki matakai kuma ba ma ɗauka matakai ba su wanda ma ya kawo wannan report na farko za mu tsare mutum mutuncin su na biyu kuma inda akwai wani sallama da za a musu masu ma za a musu banda haka idan ka saci man man fetur a kowane duniya dole za ka kai shi refinery to wannan refinery din su ma mun kawo musu wani salo da za su tabbatar cewa wannan man ba sato su aka yi ba idan aka samu wannan haɗin kai mun san cewa za a samu wannan saukin duk wannan dai na daga cikin shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da su da za su taimaka wajen shawo kan kalubalen samar da kuɗaɗe a bangaren man fetur da iskan gas da kuma haɓaka arzikin man fetur na kasar da inganta tattalin arziki kuma ana sa ran wannan ci gaba zai bude hanyoyi ga kasar wajen samun dala biliyan 500 na kudaden shigarta shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya kada a banta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla ina ma abota bibiyar kafafen sada zumunta da kuma son nishadi shin ko kun san wannan muryar masu sana'ar rabar hayar gandan abincin biki sun fara gangamin wayar da kan mace a naman biki da cewa ganda mai tauri cikin abincin biki ta kwalliya ce ba ta tauna ko hadiya ba to a yau shirin matasa a duniyar gizo ya yi kicibar da wannan bawan Allah wanda ya fice a kafafen sada zumunta da aka fi saninsa da Hausa Guy a biyo mu da jin hirar da na yi da shi cikin shirin. Shin wane ne Hausa ma da farko? To Shamsiya barka da wannan lokaci da masu saurare. Hausa Gai dai a takaice wani matashi ne dan shekaru 32 da haihuwa a dan asalin jihar Kaduna a Najeriya kuma na yi makarantar primary, na yi secondary, na yi jami'a, na yi aikace-aikace tun kusan gama secondary na fara aikin gwamnati, na yi aiki a matakin gwamnatin karamar hukuma, na yi gwamnatin jiha yanzu kuma ina gwamnatin tarayya. Najeriya. Cikakken sunanka ne Hausa Guy ko da akwai sunan da aka yi maka yanka da shi? A sunan da aka taru aka yanka rago aka ci na tashi na gabuzin a gida shine Abdulsalam Esar Malan. Amma sunan da 'yan social media suka taru suka yanka ragon da bamu gani ba shine Hausa Guy. To kasancewar mafi yawan ma'abota amfani da kafafen sada zumunta sun fi sanin ka da Hausa Guy kuma a duba da irin salon da kake amfani da shi wajen jawo hankalin mabiyanka. Shin ta ma kai ka fara amfani da kafafen sada zumunta makamantan nan da har ma ka zaɓi wannan salon wajen nishadantar da mabiyanka. Wai labari mai tsawo amma dai a takaice wato dai a digiri na farko na karanci abin da ake kira mass communication. So tun a lokacin akwai wani kwas da ake koya mana wato aikin jarida a yanar gizo wato online journalism. To tun daga wannan lokacin ne da kuma mun haɗu da malamin da ya mai da hankali sosai akan hakan so sai ya cusa mana sha'awan haka. To ni na ɗaya daga cikin wanda suke sha'awan wannan kwas ɗin. To amma yanayin aikin da nake yi ba ni da lokacin amfani da shi sai kusan har a shekara ta 2020 lokacin da aka yi kullen corona kuma jihar kaduna ta zo ta fi tsauri a arewa wadda aka kulla kowa a gida to ganin na zauna a gida ba ni da aiki sosai sai na yi amfani da wannan daman na ce to bari in yi amfani da sha'awar da nake da shi akan harkar to daga nan ne kuma sai harkokin hausa gai kuma sai ta fashe a social media madalla to ganin ma yadda ma kake magana shin wannan da daɗaɗɗen yanayi ne da kake magana ko kuma dai a mutanen social media ne suka karfafa maka gwiwar yin irin wannan eh, salo na magana da sauransu kuma ganin cewa kowanne ɗan adam yana da baiwar da Allah ya basa amma da dama ba sa sanin yadda za su bayyana baiwarsu ko kuma su fito ma da baiwar da Allah ya basu ta kai kai fitar da taka ko kuma ma ka san ma kana da irin wannan baiwar wai babban magana to ni dai salon magana ta haka take kuma ban ma cika yin magana ba sosai in ba ina cikin waɗannan da na saba da su ba tambaya na biyu kuma wato 'yan arewa ko kunce 'yan najeriya a matasa suna da wahalan gano bai wadda allah ya musu a domin ganowan ko dai a gano maka ne ko kuma kai ka gano da kanka to a nawa bangaren yawanci mutane ne gaskiya suka gano cewa ina iya yin abin da nake yi a yanzu kuma na sami waɗanda suka karfafa min gwiwa akan hakan wasu irin sako kake so ka isar ta kafafen sada zumuntan ganin cewa kana ma'amala ne da dimbin mutane ko kuma in ce ma miliyoyin mutane <laughs> Eh, tambaya mai sauki mai wahalan amsawa. To a takaice dai shi wannan salam da nake yi kamar dai gabatar da labarai ne domin a tunatar da mutane ko kuma a sanar da mutane ko kuma a faɗakar da mutane ko kuma a ilmantar da mutane. To amma dukansu ana yi ne ta hanyar nishaɗi wato ana faɗa ma kowa masu gaskiya a faɗa musu gaskiya ta nishaɗi maimakon su zagi sai kaga an gaya ma mutum gaskiyan da ya kamata ya sani kuma ya biyo yana godiya yana jin daɗi. To waɗanda kuma ba su sani ba su ma a sanar da su shi ma ta hanyar nishadi sai kaga sun sani kuma suna jin daɗi to wannan shine ganin cewa arewacin najeriya kusan abubuwan duk da ka zo da shi idan ba ka zo da salon nishaɗi ne yana da wahala saiduwa to shi yasa na dauki irin wannan salon kuma sai allah ya sa ina da irin wannan baiwa yau wato kai batu akan maganan saidawa wato kenan kana nufin cewa yanzu har ma ka fara cin moriyar waɗannan abubuwa da kake ta kafafen sada zumunta ka fara samun kuɗi da su kana samun mutane da suke ba da talalluka ne ko kuma suke cewa o oh, ko kai musu labari ko ka isar musu da sako har su biya ka? A kwarai kuwa wannan magana taki haka take domin akwai romo kala-kala da ake amsa musamman na tallallika da kuma waɗanda wasu shafuka suke biya ana samun abin taro da sisi a iya cewa ma ya wuce taro da sisi domin ana samun manyan kuɗaɗe a ta harkar tallallika da kuma abin da shafukan suke biya ga wanda yake creating bidiyon. Idan na ce yanzu to ina so ka ka yi min wani abu ko kuma ka tallata mana shirin matasa a duniyar gizo ya za ka yi shin zama kake ka zauna ka kirkiro da labarin ko kuma zuwa maka yake yi <laughs> to duka biyu wani lokaci idan labarin musamman an gabatar da shi ne na ko gaskiya ko wani labari da ya shafi wanda wasu kafafe irin naku suka yada to nakan dauke shi wani lokaci sai in sarrafa shi cikin nishadi sai in isar ma mutane to wannan nakan zauna a rubuta wani lokaci kuma idan kirkira ne ko misali ah, wanda kika ce yanzu da um, gabatar to wannan kawai wani lokaci yana zuwa min ne wani lokaci kuma in zauna an hada idea sai rubuta misali bari mu dauki wannan shirin da kike gabatarwa na matasa a duniyar gizo sai mu ce matasan duniya sun sami sabon gida a duniyar gizo da sashen Hausa na BOA ta gina gidan da a yanzu ya fara batsewa da dubban masana matasa daga kowace nahiya Shamsiya Hamza ne ke aikin kaftin misali kenan madalla madalla gaskiya wannan kan ma iya cewa baiwa ce tsantsa daga Allah to Allah ya ƙara basira. A to wani irin shawara ko kuma kira a Hausa ga zai wa matasa 'yan uwansa waɗanda suke ta'ammali da waɗannan kafafen sada zumunta ba tare da sun amfana da kansu ba ta kowace hanya. To kin baro ta da girma abinda zan iya cewa shine wato mutum ya zama na ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu ko dai kana sanya wasu abubuwa na kasuwanci ko baiwa a cikin social media domin ka samu masu kallo da masu comment da masu liking domin ka samu kuɗin shiga ko kuma ka kasance cikin waɗanda suna kallon wasu bidiyo ko karatuttuka wanda zai taimaki rayuwarsu ko harkar kasuwancinsu wanda zai taimaki rayuwarsu na yau da kullum idan mutum ba a cikin waɗannan biyun yake ba to shine za a iya cewa sun shiga cikin yan abiyarima a shakida to yan abiyarima a shakida kuma kenan kana asaran datan ka ba tare da kana amfanan komai a cikin social media ba wannan shine abin da ake gudu ko kuma abin da ba a so ga matashi ko ma wanda ba matashi ba ya bata lokacinsa a banza to godiya sosai da wannan lokaci da ka ba mu kuma muka ji takaitaccen tarihin Hausa gai. Ana godiya kwarai sosai da wannan lokaci da aka bayar da kuma wannan shiri da ake yi. Madalla. To gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na mayan Amurka. Ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. To a gaishe Shamsiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Yau filin zai fara ne da ra'ayin Ado Salati goma ga Annabi Rijau mai cewa don Allah ku tambaya mani shugaba Buhari cewa wai shin a haka za mu ci gaba da tafiya ana kashe mu ana sace mu ana kona mana dukiya babu abin da zai iya yi mana to ko in haka ne wallahi lokaci ya yi da mai rai zai ga kabari ya ce inda ma shine cikin kabarin da ya fi masa sau dubu ɗari da ya ci gaba da zama cikin wannan duniyar sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga baban gida giyawa da nazifi ibrahim ruggar malam shagari da bala ruwan kanwa da sanusi madatti da magaran da faruku karo ga daga jihar sokoto masu cewa salamu alaikum sashen hausa don allah ku ba mu dama mu miƙa saƙon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da iyalai da kuma al'ummar jihar jigawa da ke arewacin najeriya bisa rasuwar dan takarar ɗan majalisar dattijai na jama'iyyar apc wato Alhaji Ibrahim Tijjani Kiyawa wanda Allah ya masa rasuwa da daren jiya Asabar. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama, Allah kuma ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan rashi. Ra'ayi na biye na Sanusi Ahmadu ne mai cewa a jiya Asabar ne shugaban ƙasar mu Nijar Muhammad Bazum ya ziyarci jihar mu ta Zindar bayan sannu da zuwa daban gajiya ga shugaba Bazum tare da tawagar da ta mara masa baya. muna fatan shugaban namu ya ga irin matsalolin da suka yi wa jihar muta da magaran daurin huhun goro da suka hada da matsalar ruwan sha wutar lantarki rashin aikin yi ga matasa lalacewar hanyoyi ga uwa uba hauhawar farashin kayan abinci da na masarufi da fatan gwamnati za ta dube mu da idan rahama shi ko isa lawan girgiri cewa yake kwato naira miliyan dubu uku daga hannun barayin gwamnati da gwamnatin shugaba buhari ta yi hakan abin a yaba mata ne sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata gwamnati ta yi wa 'yan najeriya bayanin yadda za a yi da kuɗan, domin gudan kada ungulu ta koma gidanta da tsamiya Bar mu je ga lawan sani na kawu daura mai cewa muna jinjinawa dakarun sojan najeriya bisa ƙoƙarin da suka yi na yaƙar 'yan bindiga a jihar Kaduna da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya amin. Ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri. mai cewa muna marhabin da ƙoƙarin masu sana'ar biredi daga ƙasashe takwas na yammacin afirka na ganin sun rage dogaro da alkama ta ƙasashen waje tare da ƙarfafa hanyar samar da abinci ta hanyar kafa wata ƙungiyar kasuwanci da fatan allah ya sa wannan ƙoƙari nasu ya cimma nasara To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To Malam Ibrahim a takaice ana ci gaba da tashin hankali a zagayen tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine. Inda jami'an kasar ta Ukraine suka zargi dakarun Rasha da nana ta harba rokoki kan tashar wanda kuma ke barazanar haifar da hatsarin nukiliya. Shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wani jawabi cewa sojojin ukraine za su auna dakarun rasha da ke harba rokoki kan tashar ko kuma daga tashar kasashen biyu ya sun ci gaba da zargin juna da harba makamai kusa da tashar ta nukiliya wadda rasha ta kwace a watan maris jim kaɗan bayan da ta yi mamayi ukraine katafarin kamfanin mai na aramco na kasar saudiya ya ba da rahoton karuwar kashi 90 cikin 100 na ribar rubu'in shekara na biyu a yau lahadi wanda ya zarta hasashen da manazarta ke yi da kuma hauhawar farashin mai da yawan sayar da man da kuma tantance ribar kamfanin yana sa ran bukatun mai za su ci gaba da hauhawa har ya zuwa sauran shekaru goma duk da kuma bayan tattalin arziki kan kasashen duniya na gajeren lokaci in ji shugaban kamfanin ramko amin nasir a cikin rahoton ribar da aka samu mutumin da ake zargi da kai farmaki kan mawallafi salman rushidi hadi matar ya musanta aikata laifi a jiya asabar bisa cajin da aka yi masa na yunkurin kisan kai yanzu haka dai ana ci gaba da tsare shi ba tare da beli ba haka kuma babu tabbas kan dalilin sa na kai farmakin rushdi ya yi magana a jiya asabar kwana ɗaya bayan da aka daddaba masa wuka a yayin da yake shirin gabatar da jawabi a wani taron 'yancin masu fasaha a wata cibiya da ke yammacin jihar new york ta kasar amurka shirin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali zai dawo da tsarin jujjuya tawaga a gobe litinin a ƙarƙashin wasu sababbin hanyoyin da aka amince da su in ji ministan harkokin wajen mali da kuma mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya tallace-tallacen neman ma'aikatan sayar da kayayyaki da na abinci da ma na aikewa da wasiƙu sun kara da ƙasar amurka a yayin da kamfanoni suke fuskantar matsalar karancin ma'aikata sakamakon annobar covid-19 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala sanyi na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya haɗa mana shirin dubi Hamza da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.